mahanga addinin musulunci game da daren lailatul qadr innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fa Ah, na farko muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin ganin damansa da ikonsa da baiwarsa <clears throat> ya bani iko da dama domin halartar wannan gidan rido mai tarin albarka ta Premier Rido muna roƙon Allah ya sa albarka cikin wannan gidan rido ya kuma sa albarka cikin jagororin wannan gidan rido ta Premier a bayan haka kuma muna godiya wa su 'yan uwa gaba ɗaya wanda suka ga ya kamata mu zo mu ɗance ce wani abu a wannan gidan rediyo su ma Allah ya saka musu da alkhairi ya mana mu share kallada gaba daya da ni da su gaba daya a abin da ake nufi da wato mahanga ta addinin musulunci game da lailatul qadar abubuwa ne kaman haka abubuwa ne kaman guda bakwai. a na farko dai ita daren lailatul qadar idan aka ce dare lailatul qadar mecece daren lailatul qadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da kansa ya mana definition ko kuma ta'arifi na daren lailatul qadar a cikin suratul qadar yake cewa inna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadar ma أدراك ما lailatul القدر lailatul القدر khairun min alfi شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر wannan ita ce daren lailatul kadar. to wata dare ce sannan yaya ake gane daren sannan mecece falalan dare din sannan me bawa ya kamata yayi a wannan dare din sannan wasu addu'o'i ya kamata mutum yayi wannan su ne nuqat wanda za mu tattauna insha Allah subhanahu wa ta'ala abu na farko da ita daren lailatul kadar, dare ce guda ɗaya tilo wanda babu kamanta tun da aka halicci duniya lalle kuwa babu kamanta dare ce wanda take guda ɗaya tamkar ga wato tafi watanni dubu kamar yadda Allah ya faɗa wanda idan ka yi kwambatin ɗin watanni dubu ɗin nan abinda zai baka shine shekaru 83 da 'yan burbuɗi to wannan ita ce dare ta lailatul qadar a ina ake samun daren lailatul qadar ana samun ta ne a cikin watan ramadan kamar yadda hadisai suka zo birjik imamul bukhari da muslim Tirmidhi Abu Dawud Nasa'i da Ibn Majah duka sun rawaito hadisai akan yaushe ne daren Lailatul Qadr yake kasancewa cikin kuma wani wata lalle kuwa manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da cewa ita daren Lailatul Qadr ana samun ta ne a goman karshe na watan Ramadan wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa iltamisuha fi ashril awakir min Ramadan lalle ku neme ta a cikin dare wato na goman karshe na watan Ramadan a wani hadisin yace autar wato bi ma'ana daren da ba su da daren wuturi kenan wannan shine a wannan dare na wuturi din ake samun daren lailatul qadar wato daren 21 da daren 23 da daren 25 da daren 27 da kuma daren 29 wanda hadisai sun nuna cewa lalle kuwa takan yi intikali ne daga wannan daren zuwa wancan dare din ba wai takan kasance a waje ɗaya take ba duk shekara ce 21 ko kuma duk shekara ce 23 ko duk shekara ce daren 25 saboda me saboda sauran hadisan da suka inganta su ma sun tabbatar da cewa wannan dare din suna zuwa saboda hadisi ya tabbata a dare na 21 kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi din a kitabus siyam haka kuma Imam Muslim ya fitar da shi shi ma a abin da ya shafi wato babu dar wato babu lailatul qadr sa'annan kuma daren 23 shi ma akwai hadisai wanda ibn wato Abu Dawud ya fitar da hadisan shi ma sa'annan kuma daren 25 wannan shine dare wanda Imam Bukhari da Ibn maja suka yi ittifaki akan hadisin shi sa'annan kuma daren 27 wanda wanda da yawa yawan wasu kasashe ma suna ga kawai daren ne shi yasa zaka ga kamar misalin Saudiya ranar daren 27 harami ma yakan canja gaba daya ta yadda zai ɗauki mutane da yawa da wasu abubuwa da kuma masu halartar sallar tarawihi to wannan dai shine a takaici haka kuma daren 29 akwai asara na sahabbai wanda yake gwada cewa wannan dare din shi ma yana nan yana zuwa 29 da wannan ne malamai suka ce daren lailatul qadr ba wai yana zuwa ne constant a rana guda daya a wayannan dare wanda suke wutiri ba caccanjawa yake maybe wannan shekaran zaka gan shi ya zo a daren 21 la'alla wata shekaran kuma ka ga ya fito daren 23 wata shekaran kuma ya fito a dare na 25 me ake so bawaye shine abin da ake so bawaye shine ya ribanci wa'annan dare gaba daya idan mutum ya ribanci wa'annan dare gaba daya to lalle ko ana sa masa ran cewa ya riski daren lailatul qadr insha Allah subhanahu wataala duk mutumin da ya halarci dukkanin tarawihi da tahajjudi da ake tun daga daren 21 har kan daren 29 to lalle ko ana sa ran insha Allah ya riski daren lailatul qadri da wasu abubuwa da yawa insha Allah subhanahu wataala to me ake so mutum yayi a wannan dare na lailatul qadri idan Allah ya sa Allah ya wato ya tsinkayar da shi wannan dare din nana aisha ta tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisin ya kasance sananne a cikin kutub sita cewa ma za a ƙul au law ra'aita aw afa ra'aita ya rasulullah in wufiktu bi lailatul qadr me kake gani ya manzo sallallahu alaihi wasallama idan na dace da daren lailatul qadr sai manzo Allah ya ce fa faquli lalle yake ce allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni lalle ko ya ubangiji kai mai rahama ne kuma kana son wato afwa kai mai afwa ne kuma kana son afwa da haka kai mun afwa wannan shine addu'an da ake so mutum ya yi ta maimaita ta a cikin wannan dare ta lailatul qadari ga dukkan mutumin da Allah ya tsinkayar da shi wannan dare din lalle ko Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sannan kuma wannan dare lalle ko takan fara ne tun daga bayan sallar magariba har zuwa fitowar alfijir saboda faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa salamun hiya hatta matsala ilfajir lalle ita wannan dare aminci ne aminci ne kuma wannan aminci zai ci gaba da wanzuwa har sai alfijir ya fito ashe kuma daga ran da rana ya faɗi daga lokacin da rana ya faɗi na daren 21 to lalle kuwa idan daren ne daren lailatul qadri to lalle wanda ya sallan magariba cikin jami'i. ya riski wani babban rabo na daren lailatul qadari wanda ya sallan isha a cikin jami'i ya riski wani babban rabo na cikin daren lailatul qadari da haka duk abin da kai a cikin wannan dare din na sallah ne zikiri ne hailala ne hauƙala ne takbiri ne salati wa annabi to lalle ko wannan ibadan da kai yi ta mutum ba zai samu ladan wannan ba har sai an samu wanda yi shekara 83 da ɗoriya a hakan ma kai kafi shi saboda khairun min alfi shahar to ka gani ba daidai kake da shi ba kai kafi shi haka duk mutumin da ya tsinci kansa a wannan dare lalle kuwa ya dage da wannan addu'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna afwa anni sannan kuma ya dage da yin addu'o'i ya baje kolin shi na abin da ya shafi mene na abin da ya shafi al'amuran shi na duniya duka ya roka Allah zai yaye masa gaba daya to wannan dare <clears throat> ta wato ita lailatul qadri tana da falololi falalanta na farko shine a cikin ta ka saukar da Qur'ani kamar yadda Allah da kansa ya faɗa inna anzalna fi lailatul qadri a wata ayan kuma da yake cewa inna anzalna fi lailatin mubaraka cikin suratul dukhan kenan lalle falalanta na biyu kuma mala'iku suna sauka su cika mana wannan duniya mala'iku wasu irin mala'iku mala'iku ne na rahama saboda hadisin da manzon sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar da cewa daga ran da ramadan ya fara lailatul ula min ramadan lalle kuwa za a daddaure shedanu gaba ɗaya za a rufe kofofin wuta to kaga ashe mala'ikun da za su sako mana sune mala'iku ne na rahama wanda za su zo cika wannan duniya sannan abu na gaba kuma shine amincin wannan dare din aminci wannan dare yana da wani aminci na musamman ta yanda idan tsananin sanyi ake to daren lailatul qadri a wannan rana din ba za ka ji wannan tsananin sanyin ba idan tsananin zafi ake wannan daren lailatul qadri ba za ka ji wannan tsananin zafi din ba za ka ji shi ne wato jawu ne mu'tadil bi ma'ana wato yanayi ne wanda yake mai daidaituwa an gane ko sannan kuma a washe garin wannan rana din na daren lailatul za ka ga rana ta fito amma kuma ba ta da mene ba ta da zafi sosai sa'annan kuma ba ta da cutarwa sosai to sa'annan kuma akwai wasu alamomi da ake bayyanawa cewa daren lailatul kadir yana zuwa tare da shi wanda wannan duka ba su tabbata a sunna ba na manzo sallallahu alaihi wasallam wasu hadisai ne da ifai kaman cewa ba za ka ji karnuka suna haushi ba in to fito ka ga eh, bishiyoyi duk sun faffaɗi ba gidaje har kana ganin ƙaba Za ka ga haske ya cika sama gaba ɗaya zaka ji wasu abubuwa daban wayannan duka ba su tabbata ba suna na manzo sallallahu alaihi wasallama duka alamomin da suka tabbata su ne wanda na bayanin su insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine a takaice abin da na yi daidai da ni da ku gaba da Allah ya tara mu da lada a cikin sa kuskure da ne kuma Allah ya yafi mai gafarta mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik